Na Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya murya arewa. sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai A ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Alhamis 25 ga watan Yuli shekarar 2019. Daula Salim ce tare da Sarfila hashin Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. To tsohon mai bincike na musamman Raban Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya jiya laraba cewa kwamitin bincikensa bai wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zargi ba. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a yau dinnan da safe. haka kuma za ku ji rundunar sojin sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa kan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba kanin labaran kenan aka ci a cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye a jihar kaduna inda suka hallaka mutane tare da haddasa yin gudun hijira misalin karfe goma na dare 'yan ta'adda suka shigo mana wannan gari da kama da zuwan sunan gari na sharu ba abin suka fara sai harbin al'umma to akalla abin da suka zo nan garin estimating din da muka yi sun kai kuma mutum 45 cikin wannan wata hudu sun zo nan gari na uku kenan za kuma mu kawo muku fashin baki akan ba'asin mai bincike na musamman Robert Mueller da ya baiwa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Laraba sai kuma shirin domin iyali wanda alheri grace abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai kun ji halin da duniya ta waye gari jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel tsohon mai bincike na musamman rabin mala ya faɗa majalisar dokokin tarayya jiya laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigar rasha a zaben shekarar 2016 bai wanke shugaban kasa donald trump ba kan zargin yi wa tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken duk da cewa shugaban na amurka ya sha nana ta cewa rahoton ya wanke shi yayin da aka fara sauraron bahasin na tsawon sa'o'i shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai gerald nadler ya tambayi Malla cewa ko ka wanke shugaban kasa daga zargin kwata-kwata sai Mulla ya amsa da cewa a'a ya kara da cewa ba a wanke shugaban kasa daga abin da ake zargin ya aikata ba. To sai dai Mulla ya yi wani bayanin cewa ba za a iya tuhumar Trump da aikata wani laifi ba saboda wata daɗaɗɗiyar al'ada ta ma'aikatar shari'a da ta haramta tuhumar duk wani shugaban ƙasa mai ci kuma hakan ya sa shi da tawagarsa ba su yi nazarin kan koshin za a wato za a iya tuhumar Trump ba. Daga bisani a zaman sauraron bahasin ɗan jam'iyyar Republican a majalisar Ken Buck ya tambayi mala cewa idan kai imanin ya aikata laifin shin za a iya tuhumar shugaban ƙasa da laifin yi wa tsarin shari'a karan tsaye bayan ya sauka daga mulki sai mula ya amsa da cewa i. Eh. Trump da ya sha sukar binciken da mula ya gudanar amma mula ya yi watsi da ɗaya daga cikin kalaman da shugaban ƙasa ya sha faɗi da cewa saɓanin ikirarin shugaban ƙasar binciken ba bita da ƙulli ba ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu da gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin koriya ta kudu da safe yau alhamis ɗin nan wadda ita ce takala ta baya-bayan nan daga koriya ta arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ta ciji. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta kudu ya ce an harba makaman ne a kusa da birnin Wonsan da ke gabashin Koriya ta Arewa, kuma sun yi tafiyar kamar kilomita 430. An harba su ne da misalin karfe 5 da rabi da minti 4, ɗayan kuma an harba shi da misalin karfe 5 da minti 57 na safe a wagon yankin. Sanarwar da hafsan hafsoshin Koriya ta kudu ya fitar ba ta bayyana irin makaman da aka harba ba. Idan kimanta da Koriya ta kudu ta yi daidai ne, to zai zamanto makaman masu cin gajeren zango ne. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa kan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba a wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya laraba rundunar sojin ta ce ta kama janar hashim abdulmutallib babakar da ke zaman babban hafsan hafsoshin sojin kasar da wasu manyan jami'an soja akalla sama da goma sha biyu kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar suna ya ce mamobin hukumar tattara bayanan sirri da ta tsaron ƙasa haɗe da shugabannin jam'iyyar im da ncp su ma suna cikin kitsa wannan juyin mulki wannan dai shine karo na biyu da ake bayar da rahoton yunkurin juyin mulki a cikin watan nan da farkon wannan wata ne majalisar mulki ta soji wadda ke jagorantar kasar bayan da aka hambare da ɗan shugaban ƙasa omar albashir a watan afrilu ta ce ta kama jami'ai akalla goma sha shida waɗanda wasu sojoji ne har yanzu su kuma sun yi murabus kan yunkurin yin juyin mulkin ranar goma sha ɗaya ga watan yuli wani ɗan ƙuna bakin wake da ake zargin ɗan ƙungiyar al ne ya kashe mutane akalla shida baya ga wato baya ga raunata wasu shida ciki har da magajin garin Magadishu a babban birnin Somalia jiya Laraba a cewar shaidu da jami'an tsaro. Harin da ya faru ne a hedikwatar karamar hukumar da ita kuma ke hedikwatar lardin yankin Magadishu, inda gwamna Abraham Umar Usman yake ganawa da mataimakansa da kuma shugabannin ƙananan hukumomi akan matsalolin tsaro. abinda matakan wato Abin da mataimakin gwamna Muhammad Tule ya faɗa wa gidan rediyon Magadishi mallakar ƙasar kenan. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin kuma ƙungiyar ta'addancin ta ce ta auna manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia ne, James Wan, wanda yake ɗan ƙasar Amurka wanda ya gana da gwamna kafin a kai harin. Daga ƙarshe sakataren ma'aikatar kuɗi ta Amurka Stephen Mnuchin ya ce mako mai zuwa zai kai wata ziyara aiki ta kwanaki biyu a china domin tattaunawa don kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwaya shekara ana yi tsakanin manyan ƙasashe masu tattalin arziki a duniya biyu munucin ya faɗi a gidan talabijin na cnbc jiya laraba cewa shi da jami'an china za su tattauna akan batutuwa masu yawa daga baya kuma a fadar white house ya bayyana cewa bai tsammaci cimma dukkan batutuwan da za su tattauna a kai ba. fadar white house ta faɗi a wata sanarwa cewa tattaunawa da za a yi ta ne domin inganta dangantakar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu wadda za ta taɓo batutuwa masu yawa ciki har da giɓin cinikayya da abin da ta kira jigilar fasahar amurka da ƙarfi da yaji. Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. barazanar sake kai hari ga al'ummar garin sharu da ke karamar hukumar igabi a jihar kaduna ya sa al'ummar garin gudun hijira wannan harin da ya kawo zaman zulumi ga al'ummar anguwan sharu inda suka bar mahallansu don gujewa sake mamayar su kamar yadda maharan suka sha alwashi ga wakilinmu a kaduna isa lawal Ikara dauke da cikakken rahoton barazanar sake kai hari ga al'ummar yankin sharu da ke karamar hukumar igabin jihar kaduna ya sa al'ummar sun kama yin gudun hijira a juma'ar da ta gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka fada wa garin sharu cikin dare inda suka hallaka mutane biyar suka kuma jikkata wasu sannan suka sace shanun garin tare da barazana ga al'umma cewa za su dawo kamar dai yadda wasu daga cikin al'ummar garin na sharu suka shaida wa muryar amurka mu je da karfe goma da dare muna zaune za muna shirin zamu kwa kuma za su aiki kawai sai suka ji bindiga ina sakuwa sai karfe biyu da dare hana suka hana muka danji dandan za mu sun ci su da to da za mu gudun hijira wajibi ne da za mu iya bacci ba mu dare suke zuwa mana. sunana ibrahim hamza kullum dai muna tsoron za a iya zuwa a kore shanu amma motar zuwa za a tunanin za a zo a kashe mutane ba kamar haka to tun da abin ya zama dole kowa na gudu kaga ma za mu iya gudu wanda duka ga ya gudu rashin samun tsaron ne ya haifar da haka ya sa gudu amma aka samu tsaro ya zama lafiya lau kamar da muka daɗe muna zaune a nan. abdulhamid umar sharu a tsawon rayuwa na gaskiya ban taɓa ganin tashin hankali wanda ya tayar mana da hankali mazan mu da matan mu gashi yanzu hijira muke irin daren jiya da ya wuce mun gamu da tashin hankali karfe goma da minti biyu suka shigo suna barin wuta har karfe biyu na dare. Mairo na ji tsoro na da ne wallahi ga kaya na sun ce za su dawo yau to sun ce in sun dawo za su kan mai uwa da wabi to wa san wanda za su kashe zai da kowa ba amma sun kashe mutum biyar sai shanu da suka kwashe shi ma dai wani mazaunin garin na sharu ya ce wannan ba shi ne karo na farko da maharan suka kai hari da sace mutane da karbar kuɗin fansar da suke yi ga al'ummar yankin ba sunana ismail sani sharu misalin karfe goma na dare 'yan ta'adda suka shigo mana wannan gari da munan kama da zuwan su wannan gari na sharu ba abin da suka fara sai harbin al'umma to akalla abin da suka zo nan garin estimating din da muka yi sun kai kamar mutum 45 cikin wannan wata hudu sun zo nan gari na uku kenan na farko sun zo sun yi kinafin din mata guda biyu dan bayan wata ɗaya kwana 40 ba biyu sun zo sun yi kinafin din mata hudu na mutum ɗaya sun je sun tafi a kowane kinafin suna tazan kuɗi kamar miliyan ɗaya a biya su wannan zuwa nasu na jiya sun kira wannan mutum ya zo ya ba su kuɗi ya ce ba shi da shi da su yi kinafin din yaran da matansa guda hudu suka yi mai taron miliyan ɗaya ba su sun fita kofar gida sai suka koma suka ce dawo kenan suka samu bindiga suka harbe shi suka kashe shi a wannan zuwa ba su dauki kowa ba amma shanun garin mu gaba ɗaya sun kashe shanun garin mu abinda suka kashe mana mutane mutum shida suka kashe a yanzu mun janaza mutum biyar yanzu nan. tuni dai wakilin igabi a majalisar wakilai ta tarayyar nigeria alhaji zayyad ibrahim ya jingina wannan matsala akan rashin isassun jami'an tsaro an ka duba da waraba igabi local gamin gabaki ɗayanta yana da divisional police abin da muke da shi guda uku ne kawai sannan sai outpost wanda in ka duba muna da village wajen guda 300 da wani abu so a gaskiya akwai karancin su saboda haka muna kira ga shi inspector general of police da kuma gwamnatin tarayya ma gabaki ɗayanta da a wani abu a kai domin a kara mana waɗannan outpost. Shi kuwa kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan cewa yanzu haka gwamnati ta ɗauki mataki. Abin bakin ciki mun samu matsala na tsaro a wasu sassa wadda suke nan karamar hukumar Igabi musamman ma'anan garin Sharu inda har muka rasa wasu daga cikin mutanenmu. kuma muna amfani da wannan damar da cewa gwamnatin jihar kaduna da kuma jami'an tsaro muna nan muna aiki babu dare babu rana na ganin cewa mun shawo kan wannan matsalar tsaro wadda 'yan bindiga daɗi da kuma marasa kishin ƙasa ke wannan abun a wannan garuruwan muna kira a gare su da su kwanta da hankali su muna nan muna aiki a tukuru. isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya. To madalla a gaishe da Isa Lawal Ikra. A jiya laraba ne mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana gaban Majalisar Dokokin Amurka domin bayar da ba'asi kan binciken da ya gudanar kan shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Zaman da ya ɗauki hankalin Amurkawa da sauran ƙasashen duniya. Abokin aikin mu Sarfilo Hashim Gumel ya zanta da mai sharhi kan al'amuran siyasar Amurka. Malam Hassan Sallau Jibiya inda ya fara da tambayarsa yadda ya ga zaman. To Aisha Filu wato wannan zama ne wanda shi Robert Mola ya zo yi a committees guda biyu wato na 'yan majalisar wakilai da kwamiti na judiciary da kuma na intelligence committee. Wato kwamitin shari'a da na leƙen asirin ƙasa. Mm. sai dai wato ka san ana ta dakon wannan zama da za a yi ana tunanin cewa idan shi robert muller ya zo ya ba da bahasinsa da wannan rahoto na wajen peji 400 hmm. kamar zai ƙara wasu bayanai da ba a riga aka san su ba kamar democrat za su ƙara samun wani irin kwarin gwiwa su ce za su for example tuɓe shi trump daga mulki To gasken magana wato duk da dai ya fito ya kara maimaita abubuwan da ke cikin rahoton shi da sauransu abubuwan da aka zata abin zaman zai haifar kusan za a ce bai haifar ba. Wato kenan ya cewa 'yan dimokar da gwiwa kenan? Gaskiya don sai da suka dawo kaga suka zo suka kira wato manema labarai suka zo suka kara saboda already shi shugaba Trump yana ta cewa ai zaman da aka yi ya nuna cewa shi ke da gaskiya bai kara ma democrats komi ba wato abu ne mara kyau for su democrats ba su yi nasara ba wannan zaman da suka kira dama don su nuna cewa shi ya kamar haɗa kai da 'yan rasha aka yi magudin zaɓe ya ci zaɓe da sauransu. Malam Hassan, to kamar yadda ka gadi yadda zaman yau wakana cewar shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadala ya tambayi eh. mula cewar ya wanke Trump a cikin wannan ya ce masa a'a bai wanke shi ba. To duk da haka kana ganin cewar 'yan Democrat ba abin da suke nema ba kenan? gaskiya to ai wannan ya riga ya faɗa gaskiya a cikin shi rahoto mai peji 400 ɗari 400 da ya riga aka riga aka sa a yanar gizo wanda kowa zai hmm. iya karantawa duk da dai an ce yawancin amurka ba su karanta wannan rahoto ba ya riga ya faɗa cewa kuma ya fito shi kan shi shi shi mula ya fito ya yi magana da manema labarai ce shi fa bai ce rahoton shi ba ko kuma binciken shi ya wanke shugaba trump abin da ya ce shine ba shi da hurumin tuhumar shugaban kasa ko kuma gurfanar da shugaban kasa sai ya sa ma kawai suka tsaye da binciken nasu a inda suka tsaya amma ya faɗi abubuwa kamar guda goma wanda yake cewa inda a ce za a iya bin bibiya kowane daga cikinsu ya kai mizanin laifin da za a ce an samu wannan obstruction da ake ta nema na na gaskiya wato ah, murɗe gaskiya kenan za a ce mm, wato a shari'a katsalandan kenan da ake zargin sa da shari'a katsalandan da ake ta mm. neman laifin shi ya faɗi abubuwa kamar guda goma da ya ce inda kamar da aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza mm. duk wani abubuwan da za su iya wato Ah, sun yi kama da kamar an tuɓuke gaskiya. Mm. To kamar yadda ka ce yawancin Amurka ba su karanta wannan rahoto da Rabat Malla suka wallafa ba wajen mai shafuka sama da ɗari hudu. Akwai wani sabon abu da za a ce mutane sun ji a yau daga bakin Malla akan rahoton ko akan binciken da ya gudanar? wato hanyar sarfilo idan akwai wani sabon abu da za a ce an cinta daga cikin wannan zama da aka yi na wajen awa bakwai na mm. su wannan kwamitoci guda biyu suna mm. tambayoyi bai fiye a ce ba ya ƙara bayanin cewa da aka tambaye shi shin idan shugaban ƙasa trump shugaba trump ya sauka daga mulki za a iya tuhumar shi daga wasu daga cikin laifuffukan da yanzu aka kasa tuhumar shi sai ansa ta kuma ne ya ce eh za a iya tuhumarsa. Wato bayan ya sauka daga mulki kenan ba wai yana kan mulki ba. Bayan ya sauka daga mulki to kusan shine sabon abu dai da na ji da wasu kuma masu sharhi na labarai da suka faɗa cewa in dai akwai wani abu sabo da aka faɗa da wani baya cikin watakila baya cikin wannan rahoto to shi ne dai wannan magana da cewa za a iya tuhumar shugaban kasa da wasu daga cikin laifuffukan da shi wannan bincike na mula ya gano idan ya sauka daga mulki. To mai sharhi kan al'amuran siyasa Amurka kenan Malam Hassan Jibiya a tattaunawar su da Sarfilu. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. dade ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba. 'Yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da 'yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya huraira Musa wadda ke zaune a birnin New York. Waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa Alisha abu ya rika kwafsa ta mace. Na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladatar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan mukamai. Ga abin da Hajiya Hurera Musa ke cewa. first of ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafarar da yake ya bar ofis din nan secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba kas zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians din nan su fal gane cewa wannan lokacin ba lokacin da ba ne yanzu lokacin social media ne kar ka ɗauka wai eh, abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a rikodin ɗin ka ya fice so i hope wannan will be a lesson zama ishara mutane ba kawai mata ba kowaye dai da yake cima wani zalunci to ya yi hattara don za a iya rikodin ɗinka a fitar da shi kuma but the only time da zai zama Eh, ya yi amfani wannan rikodin in dai hukuma ake eh, eh hukumomi sun taking action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka in ba haka aka yi ba waɗannan politicians din nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufan da sirrin shi zai iya tozarta wani ya san zai je ya ba da kuɗi ba abinda za a mishi don yin hukuma ba zai fushi ko ne ba to the only time da zai wannan zai stopping which na ji daɗi eh, IG din um, ya takin action ya ce a kama shi mutumin nan aje a kulle shi I hope ma daga cikin ne kin gane amma lesson din is that gaskiya police din Najeriya da duk jurisdiction din Najeriya ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan su yi aiki da shi su eh, investigate din shi kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting din shi period wato madam helen ke kuma mecece shawararki shawara na shine na farko ina kira bisa gwamnati gwamnati najeriya su yi kokari su taimaki mata domin kamar yadda na faɗa abin da yake sa mata cikin wayannan uh, damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba kuma suna zama cikin um, abuse wato suna zama a karkashin mutane da suke ci masu zarafi domin rashin abin zaman gari in za a iya taimakon mata a yi training 'yan mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya masu sana'o'i sannan na biyu na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita hajiya ta faɗa akwai social media mata idan abu ya faru haka da ku ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu ga abin da ya faru kar ku zanna a ci gaba da cin zarafinku kuma ina fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa akwai wayanda suna sun ci zarafin mata kuma suna kan ci zarafin mata amma ba zai ci gaba ba domin najeriya na canjawa saboda haka ya zama abin koyi eh, hausa sun ce idan ka ga gemun wani ya dau ka shafa mana haka ruwa ko ina fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu bai da kyau ku ci zarafin mata sannan a karshe na san an saba kafa kwamitoci a najeriya yawancin lokacin an kafa kwamiti za a announcing cewa an yi kwamiti amma ba za a taba jin menene suka tarar ba wani irin conclusion da aka zo da shi ina fata wannan kwamiti da aka kafa bari justice ya kasance wato gaskiyan ta fito idan shi wannan mutum ya yi laifi to a hukunta shi daidai yadda ya kamata kuma na kira ga hukumominmu a kotu dinmu gaskiya wani abun wani damuwan shine idan sun tsaya da gaskiya sauransu ba su yin gaskiya amma idan sun saya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko ya yi wani laifi a hukunta shi daidai yadda doka ta faɗa najeriya mu nan za ta canzu to shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan amurka dangane da wannan batu ga abin da suke cewa abu ne wanda bai yi wa kowa daɗi ba bai yi mini daɗi ba a nema na na ɗan adamawa da kuma Uh, matashi saboda an daɗe ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko uh, a kan talakawa ya yi nisa a kasanmu na najeriya domin uh, kuma a haka ba abu ne wanda ya yi nisa yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba yana faruwa har ga eh, eh, ga kungiyoyin addinai da makarantu da sauran wurare akan takurawa talakawa jama'a aka takurawa talakawa a takurawa jama'a amma ba su da bakin magana eh, abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba duk da cewa ya yi ya fito ya amsa laifinsa ya yi kyau ya yi kyau yadda ya amsa laifinsa ya kuma ya ba da haƙuri wanda na san kuma na yadda mutane najeriya sun yafe sa sun yafe mai amma ya kamata doka ta yi halinta ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na amurka saboda ko shugaban kasa ya daga hannu ya duki wani ko wata sai doka ta yi halinta ba wanda ya fi karfin doka wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya. Kamar yadda maganan dukan yarinya da sanito ya yi yana nan a fili ana an kuma gas bidiyon da yadda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaici shine um, idan matsayi 'yan um, um, Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce a uh, uh, doka. saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba wannan matsalan ba yau aka fara ta ba an daɗe ana yin haka amma ba ɗauki mataki yadda ya kamata ba da tun farko da ake yi an ɗauki mataki an hukumta wadda ya kamata talakawan nan fa su suka zaɓe ku su suka kai ku inda suka kai ku in kuka sauko kuna taka su to ai bai yi ba abin da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komi matsayin shi idan dai za mu bi dokan yadda ya kamata komi kowane ne ya laifi ya kamata a hukumta shi ba talaka ka ne ya kamata a ringa cin mutunci ci ana hukumta shi ba ana ganin laifin talaka amma talaka wannan ya kamata su ma a ji kukansu a dube su kuma a kyautata musu inda aka taka su ko wane ne ya taka su komi matsayin shi ya kamata shi ma a bashi horo yadda ya kamata an yi waɗansu daga baya sosai sosai waɗanda ma suka fi wannan muni amma ba a ce komi ba an kyale shi yasa yake cin gaba to da an gyara tun daga farko da haka bata ci gaba ba idan za a horanta wannan ya kamata waɗanda suka yi daga baya masu ma a hore su daidai yadda ya kamata Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Mu koma kan zargin cin zarafin karamin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje Abuja. Yanzu ta madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakin namu helin Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka. da dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman malam siri da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet biyoyi hausa.com da alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya yanzu kuma ga labari amma a takaici Tsohon mai bincike na musamman Rabin Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya jiya laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigin rasha a zaben shekarar 2016 bai wanke shugaban ƙasa donald trump ba kan zargin yin wa shari'a katsa london da yin yunkurin gurgunta binciken koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin koriya ta kudu da safe yau alhamis din nan wadda ita ce takala ta baya bayanin daga koriya ta arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ta cije. To takaitattun labaran duniya kenan masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin CD da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith da Sarfila Hashim da ya taimaka mani wajen gabatar da wannan shirin ni Daula Salim nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi ma'assalam. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À